شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا وأجارنا من السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna yakin da wani wani cikin wata alaji kabiri halittar mu a wani yawanci na jima da albarka wanda ya ce da hudu ga watan daya da samun shekaru cikin shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da a wani tsafi a a najeriya da wannan ranar ranar ta ba a karatun tafsirin da yi wani kasar. da abuja ɗaya daga cikin manyan malamai yawon ma'ana suna wanda aka daɗe ana zumunta wata kila zumunta ta za a yanzu ya muni na zumunta ga shi ta sauka su kutu a matsalata a baya a ba ban allah shi ne da suna malam ibrahim jos ɗaya daga cikin limamai na ahli suna na mafi suna da ke garin jos wanda kuma ɗan wani daga an wani na ɗaya da cikin ma'anin wanda wanda ake shi buhara ne wanda munasiba ta zumunta da kawai ta kawo su su kuma ke daidai da za su kwana a nan gari sai muka buƙaci to ya kamata malam ya zo muka ci abu hurairah don ya ɗan ba mu tsarawa wanda mutane da suke shan tayar na wani da wasu mun ba ko ga shi kuma sabon shekara ce kun sai kuma sabon ba ko ba za mu ya ne ke shekara mun ta buɗe da alheri ke wannan ba ta da aka wani alheri da ke cikin insha Allah mana Ibrahim Jos ne ta tauraron mana Ibrahim Jos zai tattara da mu abin da ya shafi ta kanta sabon shekara da abubuwan da ya kamata a yi da kuma abin da bai kamata ba muna fatar allah ya mashi jagoranci kuma ya ba shi tura ta amma zai faɗa kuma allah ya sa wani musulmi da zai ba mai tasiri gare mu kuma ya tasiri ga ainihin musulunci da sauran musulmi da ba duk wani suke kallon ma'aikata. Amin. Kana bismillah.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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lallai ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin ikonsa ya ƙaddara wannan saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a hudu ga watan muharram shekara ta 1443 bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina ina roƙon Allah madaukakin sarki abinda zan faɗa ya amfane mu da shi abinda ya zama kuskure kuma daga gare ni ne da shi Allah ya ce mana a duk da yake kafin na fara karatu ni dai ba bako ba ne sau da aka ni dan gida ne ni dan gida ne ta yi wa ɗan uwa su ji an ce bako ba bako irin yadda suke ganin bako ba ko a gurguje kakana mazaunin garin nan ne shi ne limamin tsafi so sunan shi aka bani sunana ibrahim shehu abubakar gwandu mahaifina kuma mutumin gwandu amma dai haifafan jos ne ni saboda haka nakan zo garin nan daga lokaci zuwa lokaci sai dai kawai ba a taba samun irin wannan saduwa ba kuma wannan saduwa saduwa ce ta alkhairi a duk inda mutum ya ga yan uwa musamman ɗaliban ilimi kuma waɗanda suke tafiya akan tafarki na bin sunna ta maza Allah sallallahu alaihi wa wa sallama wannan dangantaka ce wacce take mai ƙarfi dangantaka ce wacce tana ɗorewa har kusan tafi dangantaka ta zumunci a wasu lokuta ɗin don haka na farin cikin wannan rana eh, abinda za mu yi magana akan insha Allahu akan sabuwar shekara ko kuma akan wata na muharram wanda Allah maɗaukakin sarki ya mana wannan babban ni'ima ta kasancewa cikin waɗanda Allah ya tsawaita rayuwarsu suka kai ga wannan lokaci lallai Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'imomi masu yawa da ba za su ƙirgu ba Allah yana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imomin Allah maɗaukakin sarki akan bayinsa ni'imomi ne da yawa shi yasa Allah yana cewa ya na amanu kuru ni'matallahi alaiku. Uh, wace je daban-daban wani lokacin ni'ima ta zaman lafiya ni'ima ta ƙarin yawa ni'ima ta duk abubuwa hatta abubuwan da muke da su na halitta a jikinmu da rayuwarmu da lokacinmu wannan duka ni'ima ne dan adam a duk lokacin da zai wayi gari ya ini inda yana cikin rayuwa yana cikin ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki ni'ima ta abinci ni'ima ta makwanci ni'ima ta abin sha ni'ima ta abin hawa ni'ima ta abin da zaka tashi maka nema ni'ima ta zaman lafiya wa'annan ni'imomi ne da ba su da iyaka kamar yadda Allah ya faɗa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku bibiyi ni'imomin Allah madaukakin sarki ku kididdige su to lallai ba za ku iya kare su ba muna rayuwa ne gaba ɗaya rayuwar mu cikin ni'imar Allah ne ka tashi ka kwanta cikin ni'imar Allah kake abinda zaka ci na abinci cikin ni'imar Allah kake hatta bukata da za ka je ka biya ma kanka cikin ni'imar Allah madaukakin sarki kake shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni'matani magbunun fihi ma kathirun minan nas wasu ni'imomi guda biyu mutane da yawa suna sakaci a cikin su as-sihhatu wal farag shine lafiya da kuma sarari na lokaci to ba shine sararin da Allah ya raya ka kai shekara ba ya za ka gode ma wannan ni'ima kuma abin da yake tsorar da ni'imar Allah maɗaukakin sarki a kan bawansa shine gode ma Allah a kan wannan ni'ima da wa iz ta'azzana rabbukum wa iz ta'azzana rabbuka la in rabbukum la in shakartum la wa la in kafartum inna azabi la shadid cewa ka gaya musu ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya shelanta cewa ya hukunta wa da adana rabbukum da in shakartum in har kuka gode min la azidannakum zan kara mu wala in kafartum in kuma kuka bitilce min wannan kufur na kufranun ni'am ni'am kafirci na bitilci domin bitilci ne ma'ana kore ni'imar Allah ne ya'rifuna ni'matallahi kuma yunkirunaha sun san ni'imar Allah akan su amma kuma suna wato ƙaryata ta babu babbar hasara mutum ya san ni'imar Allah Maɗaukakin sarki a kanta kuma ya kasa gode ma Allah akai shi kanshi Allah ya ma ni'ima ka gode a akan wannan ni'ima shi wannan babban ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki ya yi mu cikin wannan tafarki cikin wannan al'umma ni'ima ce babba la ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين lallai Allah madaukakin sarki yayi ni'ima ga mu'minai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da aiko musu manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yake karanta musu ayoyin Allah idan kaga alqur'ani ni'ima ce babba da ake karanta mana yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ay yutahhiruhum yana tsarkake su daga miyagun ɗabi'u zuwa kyawawa daga saɓon Allah zuwa biyayyar Allah daga kafirci zuwa ga imani daga duk abin da yake Allah bai shar'anta shi ba zuwa riko da shari'ar Allah da haka yi yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kuma yana sanar da su littafi da kuma hikima shine sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin koda sun kasance a da can suna cikin bata lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwan shi ni'ima ne ga dukkanin al'umma gaba ɗaya ga dukkanin talikai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zamanto cewa kai rahama ne ga dukkanin talikai ya shafi duk wani wanda yake rayuwa doron ƙasa sawa'un mutum ne ko dabba ne ko aljani ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ni'ima ne a gare shi domin zuwan da yi da wannan addini shine cikon addini shine cikon annabawa to lallai yana daga cikin wannan duka shimfiɗa ne cewa to Allah madaukakin sarki ya kawo mu sabuwar shekara ya za mu gode ma Allah madaukakin sarki wannan ni'ima ta sabuwar shekara shin mun waiwaya baya mun ga cewa me muka yi a shekarar baya ina ne inda na kyautata ina ne inda na yi kuskure da Allah maɗaukakin sarki ya bani wannan rayuwa na shigo sabuwar shekara yau ana hudu ga wata daga farkon shekarar me yi? ko kuma me nake shirin yi ko me na shirya ma ra'ima rayuwata kafin wannan shekarar ta kare tunda rayuwa ba a hannuna take ba ba a hannunka ba a hannun Allah ne inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda haka mutum bai san ranar tafiyarsa ba kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabil ka zamanto cikin duniya kamar bako ne ko na matafi saboda haka ita rayuwar duniya kullun cikin aiki kake kullun cikin gyara kake magabata Allah ya musu rahama sun kasance kullun cikin shiri suke a cikin shirin tafiya suke a koda yaushe yarhaluna wa yartahilun ma'ana kullun sun nade tafiya suna nada sabuwar tafiya domin tafiyar da take gaban mu tafi ta bayan mu yawa babu wani wanda zai yi rayuwa ta wuce rayuwar da yayi a cikin duniya ta baya rayuwar da take gaba tafi ta bayan da muka fito duk wanda ya kai shekara 60 yanzu baya tsammani ya karo wasu 60 a gaba ko 180 an ninka mishi 60 ko 240 ko ba wanda yake tsammanin zai kai wannan rayuwar yanzu nan bayan shekara 60 kila ku za a samu a wajen nan shekaru 60 masu zuwa sai wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa to me muka shirya ma rayuwar a shekara ta musulunci ana sakaci da ita sakacin da ake da shekarar musulunci shine wani ma bai san watannin musulunci ba bai san shekara ta kama ba bai san ta kare ba duk da yake shi addinin musulunci yana da nashi tsarin yana da nashi ka'idoji shin ita shekarar musulunci biki ake mata ko ba biki ake mata ba akwai biki na shekara a cikin musulunci ko babu shi Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa cikin suratul tauba inna inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum lallai kirge na watanni a wajen Allah maɗaukakin sarki shekara wata goma sha biyu ne Allah maɗaukakin sarki ya ce tun da ya halicci sammai da ƙasai haka wannan tsari yake shekara watanni goma sha biyu ne cikin wannan watanni goma sha biyu akwai wasu watanni guda hudu masu alfarma masu alfarma wanda suke rike da wani hurumi wani daraja wani kima minha arba'atun hurum domin ya khuluqullahu ma ya yasha wa yaqtar Allah yana halittan abin da ya so kuma ya zaba abin da ya so. dan haka da ya halicci shekara ya halicci watanni sai Allah ya zaɓi wasu watanni guda hudu me yasa Allah ya zaɓe su Da hikmatin taktabi taktabiha nahnu la na'rifu ba dole mu santa ba Allah kadai ya san hikimar da ya yi haka ya ɗebi waɗannan watanni guda hudu waɗanne ne watannan watannin guda hudu shine yazo cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ah, inna Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha hurum ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب فرد هو رواية ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان kenan wancan abin ya zo dunkule cikin littafin Allah ya ce minha arba'atul hurum sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana mana menene arba'atul hurum din nan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su ne wasu guda hudu uku suna daya na bin daya a jere suke shine zulqa'ada da zulhijja da kuma muharram wannan watan da muke cikinsa kenan watanni masu alfarma guda biyu sun shuɗe yanzu muna cikin na ukunsu na hudunsu ko kuma shine na biyu in ka ɗauki lissafin farkon shekara shine na biyu don daga muharram sai rajab sai zulƙada sai zulhijja amma dai waɗannan abin da ya sake cewa su uku suke jera saboda ɗaya na bin ɗaya don haka muharram sai rajab shi kuma yana can tilo yake shi kadai a gefe bai tare da kowane wata amma dai baina jumada wa sha'ban shine rajabu mudhar ana kiran shi rajabu mudhar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa domin cewa kabila ta mudhar ta kasance ita tafi darajar ta wannan wata fiye da kowane kowace kabila watanni ne da Allah yake fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a wannan ba wai yana nuna cewa akwai mafhum na cewa to sauran watannin ku zalunci kawunanku ba a'a abin nufi zaluncin kai a cikin wannan watanni saboda alfarmarsu da darajarsu girman shi ya fi girma a wajen Allah maɗaukakin sarki fiye da kai saban Allah a wani wata hakanan aikin alkhairi a cikin watanni ya fi aikin alkhairi ana ninka shi fiye da sauran watanni ɗin wannan kuma hikima ce ta Allah maɗaukakin sarki shi yasa ba a yaki cikin waɗannan watanni ba a laifi ba a saban Allah ba a kaza ba a kaza abubuwa da yawa ba a yin su saboda haka muharram shine budewar wannan shekaru da haka da zarar muharram ya shiga an fara sabuwar shekara to ya yi kamata mu tarbi sabuwar shekara ai ni'ima ce ta Allah yau idan Allah ya kara ma koda a ce minti biyu ne a rayuwarka Allah ya ma ni'ima sai dai ba za ka gane ba zaka iya ganewa ne a lokacin da kuma ka koma ga Allah a wannan minti biyu ko minti uku da Allah ya ƙara ma rayuwa in baka ribace shi ba don za a tashe ka a nuna ma ayyukanka ce ina ma da waɗannan lokutan na ribace su ita rayuwarmu gaba ɗaya tana tafiya ne akan lokaci ya sa Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana muhimmancin lokaci har ya yi rantsuwa da shi ce wa da Allah ya yi rantsuwa da zamani kuma ɓangarori bangarori daban-daban daban-daban na zamani da Allah ya yi rantsuwa da su don ya nuna mana muhimmancin lokaci ne Allah ya ce wal fajr wal layl wal duk wannan Allah ya yi rantsuwa da su me yasa Allah ke rantsuwa da su duk abin da kaga Allah ya yi rantsuwa da shi la yuqsimu illa bi azim Allah bai rantsuwa sai da abin da yake mai girma ne kuma Allah yana rantsuwa da abin da so. inda ya halittar sani Allah yana rantsuwa da abin da ya so duk abin da kaga Allah ya yi rantsuwa da shi to kasancewa wannan abin abu ne wanda yake mai girma kuma duk inda Allah ya ambaci wata rantsuwa ka sani cewa Allah madaukakin sarki akwai abin da yake so ya isar mana da shi na sako saboda haka mai muka shirya ma yi a cikin wannan shekara ya zami mu gode ma wannan babban ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana lallai butulce ma ni'imar Allah madaukakin sarki babban laifi ne domin Allah ya ba mu misalin wata alƙarya a cikin littafinsa mai girma cikin suratun nahal Allah ya ce zaraballahu matsalan ƙaryatan kanat aminatan mutuma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fakafarat bi an'umillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما kai ka ce da mu ake magana na san dai kasar mu da ba haka take ba garin mu da ba haka yake ba muna cikin nutsuwa muna cikin ni'ima sai ka tashi kai tafiyar kwana biyu ba ka fargaba amma yanzu daga nan ba za ka yi nan zuwa kwashi-kwashi, sai ka ji hankalinka na tashi nan in kai baya zuwa ina ne gagaruruwa nan ko sai ka ji gaba ɗaya da ka ce za ka kama hanyar nan sai a ce gaskiya ka tafi me ya kawo haka ta iya yiwuwa mun butulce ma wasu ni'imomin Allah Allah bayyan abu haka kawai inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta hatta yughayyiru ma bi anfusi wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda la Allah bai canja mutane sai sun canja kawunansu ta iya yiwa sai wasu abubuwa da muke na sabon Allah kuma suna nan da yawa to mun dauki shirin gyarawa ko kuma kawai mun zauna cewa Allah ne kawai jefo mana da wannan jarabawa shi mumini na kwarai duk lokacin da wata musiba ta same shi yakan yi kokarin ya hararo da cewa akwai abin da na aikata na kuskure don haka Allah madaukakin sarki ke so ya jarabe ni ko zan koma na gyara ko zan tuba in koma ga Allah madaukakin sarki kaga dai wannan misali ne na alƙarya Allah ya bayar daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan cewa tana zaune cikin aminci mutma'innatan tana cikin nutsuwa ya atiha rizquha ragadan min kulli makan ta kowane ɓangare arzikin ta ke zuwa ma'ana kayan noma ne kasuwanci ne na san shekara biyar da suka wuce ba ba haka ake zama ba za ka fita ka yi tafiya mai ni ka yi kasuwancin ka baka fargaba to yau sai gashi wannan abin ya taso me ya kawo shi mun kaurace ma ni'imar Allah Allah ya mana ni'imomi da masu yawa ba ma gode mishi za ka ɗauki ruwa ka sha ba za ka gode ma Allah ba inna Allah ya yi min al’abdi idan aka akala fa'aman an yahmadahu alai Allah yana ƙaunar bawan da zai ci abinci ya gode masa akai ko ya sha abin sha ya gode ma Allah maɗaukakin sarki akai ku duba rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa duk wani abu da yake a cikin godiya daga ita godiya kamar yadda Ibn al-Qayyim yake faɗa wani mataki ne daga cikin matakai da bawa yake takawa da neman kusanci da Allah Allah madaukakin sarki ambata mana annabi Nuhu alaihi salam Allah yake cewa innahu kana abdan shakuran cewa bawa ne mai godiya Allah Allah da kanshi ya faɗa haka kana yashkuru ni'matallah an ce duk sanda ya wayi gari yakan gode ma Allah akan ya wayi gari yanzu mutum nawa ne in sun wayi gari suke tunawa cewa Allah ya musu ni'ima su gode mishi wani an kwanta ba a tashi da shi ba kuma so nawa za ka ɗauki abinci ka gode ma Allah maɗaukakin sarki wani ya tashi bai da abin da zai ci so nawa kake ɗaukan abin sha ka sha ka gode ma Allah wani ya tashi bai da abin da zai sha ko kuma ga abin sha yanda kake ɗaukar ruwa ka ji daɗin shi haka wallahi za a bashi ruwa a bakin shi ji ɗaci yanda kake taka kafar ka ka zo masallaci wani sai an ɗauko shi yanda kake kwanciya ka yi bacci wani yanda ya kwanta haka yake farfa shi kan shi bacci ni'ima ne yi to yadda za ka kwanta ka yi bacci wallahi wani ba iya bacci Yadda za ka shiga gidanka ka zauna ka ga iyalanka da 'ya'yanka wani ya fi shekara goma rabon shi da iyalansa ashe waɗannan duka ba ni'imomi ba ne na Allah daga hanyoyin da za mu gode ma ni'imomin Allah matsaukakin sarki a kanmu fa ne a kullum mu dinga ganin cewa lallai Allah ya mana ni'ima ba mu dinga ƙorafi ba mu dinga koke kullum a cikin guga an kada mai dan kasuwa ya ce ya ka zo ce wallahi ba daɗi kuma da daɗi wallahi dan in yaje je din sai ya kawo abinci gida sai ya samu abu kuma sai ya sa kuɗin da yake ajiwa in na ajiya ne in na adashi wallahi sai amma zai ce ma wallahi ba daɗi ya gona ya ce wallahi gona ba daɗi kuma wallahi ya shuka har yayi lissafin da ta fito bai san yana kwance yana gida ya aka yi ta fito ba alaysa hadhihi ni'matullah wannan ba ni ina ta Allah bace abu kaɗan za ka yi ka gode ma Allah maɗaukakin sarki Allah ne karɓan godiyan bayansa Allah ya ce faman taɓawa a khairan fa huwa khairul la wanda yayi aiki na alkhairi yayi a akai wannan alkhairi ne a gare sa wajaje da yawa Allah ya umarce mu da masa godiya iyalan annabi Dawud Allah ya ce musu i'malu ala Dawuda shukura ya ku iyalan annabi dawud ku aikata ku aikata godiya kuma godiya tana samuwa ne ta abubuwa guda uku da harshe da zuciya da ka. godiya da harshenka shine ka furta cewa lallai ka gode ma wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mata godiya da zuciyarka kai ikirari da tabbatar da cewa lallai kana cikin buƙatar da Allah ya yaye ma ita Allah ya kawo ma sauki ka tabbatar da wannan a zuciyarka godiya daga bai a ganka a aikace kana aikatawa yanda Allah ya azurta ka daga bannan nan Allah ya ga ka sanya su cikin biyayya gare shi shi yasa wani ya zo ya samu ɗaya daga cikin magabata Ibrahim ibn Adham rahimahullah tabi'i yake ce masa ina so ka bani lasisi na saban Allah ni kawai abin da nake so ka bani umarni in je in saba ma Allah tunda kai malami ne ka samu min dalili ka bani garanti ka bani wani dalili da in na rike zan saba ma Allah kada ku ji wannan ba mewa bane ai wani saurayi ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam azna nake so na aikata ma'ana ka bani damar in wannan bawan Allah da ya tsaya yayin shiru yayi tunani sai yake ce ma wannan mai saban Allah ko mai niyyar aikata saban Allah yace wallahi kana da damar ka je ka saba ma Allah sai da ya juya zai tafi sai ya ce amma taho duk saban Allah da za ka yi kada ka yi amfani da ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya ma a cikin saban Allah sai ba shi sako har ya juya sai ya dawo ya yi tunani ya ce to ai ba zan yi ba kenan ah, to akwai abin da ba da shi ne ya makansa idan sata zai yi waye masa hannun idan zina zai yi waye halittar masa farjin da sha'awar ba Allah bane idan giya zai sha bakin da zai sha giyan da shi na waye Allah ne ba shi su saboda haka da yayi tunani ya ga yayi tunani ya ga cewa lalle ba yanda zai saba ma Allah ba tare da ni'imar da Allah ya masa bai ce to saba Allah ba nawa bane ashe kenan duk wanda yake saban Allah yana butulce ma ni'imar Allah da ni'imar Allah ake saba ma Allah saboda haka lalle Allah madaukakin sarki ya mana ni'imomin mu gode masa inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdihi lalle Allah yana kaunar ya ga tasirin ni'imarsa da yayi ma bawa akan bayin nasa yau in Allah ya ma wadata ka wadatar da iyalanka kar ka kuntata musu walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama waɗanda idan za su ciyar idan za su bada ba sa matse hannunsu kuma ba sa sakewa gaba daya suna tsaka-tsaki ne suna daidaituwa da Allah ya ce wala da aliyadaka maglulatan ila unuqika wala tabsuha kullal basi fataqud maluman mahsura kada ka noke hannun naka ka matse wuyanka kai kanka ka hana ka kanka gode ma wannan ni'ima din da Allah ya maka wani zaka ga akwai wadata akwai komai tare da shi amma Allah bai iya cin abinci saboda yana so ya tara wani abu na duniya ko babu ne wallahi gashi nan da ni'ima da yawa Allah ya masa amma wallahi in ka ganshi sai ka shi di ya bushe Allah bai san haka Allah bai san haka ko ka ganshi di ya hana kanshi ya takura kanshi abin da ya kamata ya ci na abinci bai ci ba to ina ma zai ba iyalansa kuma yana da shi ba ya maƙe ya maki ya motsi shi ya sa account ɗin shi sai ya kai kaza yana yana lissafi yana adashi ko sai ya gina gida irin kaza to wallahi zai ƙara rayuwarsa bai samu komai ba shi Allah Allah ya hana yace wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika to an shiga sabuwar shekara makwabcinka kila yana bukata ka kullun ana girki a gidanka sai dai ji kanshi ya wuce wallahi baka taba tunanin cewa wani fakila wani hali yake ciki ba to baka gode ma ni'imar Allah saboda haka haka nan kuma kakka sake hannunka kai ta bayarwa har kai ka koma kana nadama mana kai ka karar da kanka kuma iyalinka na bukatar ka ka amfanar da shi a wani waje eh, in za ka tai mataki irin na su abubakar siddiq ka banin su Allah da annabin sa to za ka iya wannan ba da yake amma ban yi tsammani a samu na wannan zamanin ba ko ka fito ka ce to yau abin nan da zamu ci na kumallo da waye da Allah duk aje akai mu makwabta yau mu zauna mu ma mu dandana abin da suke dandanawa kaga ba kwa zai iya wannan ba to sabuwar shekara ta shiga sai ka duba kama kanka lissafi kwana 365 me kai na biyayya ga Allah a bara kuma ina ne ka kuskure ya za ka yi ka gyara ka riska wannan abin da ya kamata mu makan mu tanadi kenan a cikin shekara da za ta shiga to musamman shi wata na al-muharram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana falalarsa ce afdalu siyami ba'da ramadan shaharullahi muharram lallai mafificin azumi bayan azumin watan ramadan shine azumin watan Allah al-muharram ma'ana shi watan kanshi ana so mutum ya yawaita azumi a cikinsa ana so ya yawaita azumi a cikinsa kuma an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama menene falala na azumin watan Ramadan ah, Muharram yaya falalan azuminsa musamman a cikin watan rana ta ashura ya ce ina kyautata tsammanin ya kankare shekarar da ta gabata ma'ana Allah ya kankare ma duk kurakuran da kai na bara in kai wannan azumi da kuma abin da ya rage na sauran shekara kenan kana da rara na wata goma sha ɗaya Allah zai kankare ma abin da ba yi ba ba alkhairi ba ne wannan alkhairi ne babba wata ne mai girma lokacin da aka shar'anta wata ramadan shekara ta biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yayi hijira shekarar farko da ya shiga madina sai ya zama yahudu yahudawa kenan suna azumin ashura suna azumin ashura sai ya tambaye su wannan wace rana ce naga kuna girma mata domin su ma kansu a cikin su sun kasu kashi biyu akwai waɗanda sun mayar da ashura ɗin rana ce ta bajewa rana ce ta holewa ta shakatawa da jin daɗi wanda aka aro wata al'ada da hausawa suke ce mata watan cika ciki ko? shi ne watan cika ciki a yalwata ma iyali a shafa kan maraya a yi wannan a yi wannan a ce a mori ko? anan sallar cika ciki ke to wasu haka suka ɗauka cikin yahudawa a cikinsu kuma sai aka samu wasu suna azumtarta ya ce wannan wace rana ce suka ce wallahi rana ce da mu ba za mu taɓa mantawa da ita ba domin cikin wannan rana ce allah maɗaukacin sarki ya tserar da annabi musa daga ta'addanci irin na fir'auna kuma ya halakar da fir'auna a wannan rana saboda haka ya cancanci mu gode ma allah akan wannan ni'ima ma'ana an tserar da annabin allah kaga waɗannan su ne suke kan daidai domin rana ce da annabin Allah annabi Musa alaihi salam ya tsira ya samu kubuta Allah ya ɗaukaka kalmarsa ya ɗaukaka addininsa ya kaskantar da kafirci suka ce to shi yasa muke azumtan wannan rana sai ya ce nahnu ahaqqu bi Musa minku mu ne muka fi ku cancanta da annabin Musa cancanta ta fuskar cewa su din sakon da annabi Musa ya zo da shi sun gurbata dan yana cikin sakon annabi Musa cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su ba da gaskiya da shi su bi addinin sa su bi shari'ar sa sai suka yi to kage yace mu muka fi ku cancanta da wannan godiya ba ku ba dan haka a wannan shekarar da ya shigo Madina sai yayi umarni da cewa lallai kowa ya tashi da wannan azumi sannan wanda ma ya riga ya ci abinci ya riga ya karya kumallansa amma ya kai wani lokaci rana ba ta yi nisa ba ya ce a ce ya riƙe baki shi ma ya riƙe ya azumin don a nuna muhimmancinsa to haka aka yi wannan azumi baƙi sai Allah ya shar'anta wato azumin ramadan to tun da azumin ramadan ya zo sai aka mayar da azumin ajura ya zama sunna man sha'a samahu wanda ya so ya azumce shi wa man sha'a tarakahu wanda ya so kuma ya barsa amma fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba barin shi ba tun da ya fara tunda azumi ne mai girma azumi ne mai daraja azumi ne mai alfarma wasu littattafan tarihi tunda tarihi kwashe-kwashe ne da yawa ko in ba an bi da gaske a hankali ba wasu suna cewa ranar da Allah matsaukakin sarki ya tsayar da jirgin annabu Nuhu alal judi ita ce ranar Ashura amma wani yana buƙatar a san ingancinsa an gane za ku ji wasu da yawa suna faɗin abubuwa da yawa akan ashura ta ce ranar da aka saukar da annaba adamu daga aljanna ya zo duniya almuhim ranar juma'a Allah ya halicci annaba adam ya sanya shi aljanna ya busa masa da ya sauko da shi duniya amma ashura ce ko ba ashura ba Allahu a'lam in gane ko amma dai abin sanin mu da shari'a ta tabbatar shine ashura mafarinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya sami yahudu suna azuntarsa to da tafiya ta yi nisa sai ake maganganu cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya aro wani bangare na al'adun Yahudawa ya shigar da shi musulunci kenan yana azumin Ashura ya nuna abin da suke akai daidai ne dan haka yana kokarin aro al'adu na addinin Yahudanci ya shigar da su musulunci ai addinin musulunci ba hadin gambiza bane addini ne na Allah inna dina inda Allah al-Islam kuma dukkan su musulmai ne waɗannan annabawa tun daga annabi adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su musulmi ne in ka bibi ayoyin alqur'ani da suke tabbatar da haka washhadu bi anna muslimin inji mabiya annabi isa alhawariyu waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah inji annabi musa ga banu isra'il annabi ibrahim qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin saboda haka dukkan su akan addinin musulunci ne to manzala sallallahu alaihi wasallam da maganganun suka yi yawa yace to da in to ila al-qadimi la asumanna tasi'a cewa in Allah madaukakin sarki ya raya ni zuwa badi kaga wannan shine shiri in Allah ya raya ni zuwa badi to zan yi azumin tara da goma dan na saba mai gudawa kaga ya fara shirin me zai yi badi in ba da da yi ba to yanzu badin za ta shiga ga abin da zan yi baka saba azumin litinin da alhamis ba Allah ya kawo ka sabuwar shekara to fara ma kanka lissafi zan fara litinin da alamis inda na bari baka azumin kwana uku kowane wata to yanzu ka samu damar da Allah ya baka kai dan baka sani ba ko za ta sake kewayewa haka nan ba baka saba ciyarwa ba sai da azumi ba azumi kadai shine watan ciyarwa ba ko da yaushe ana iya ciyarwa ko hatta tunfiqu mimma hibbu saboda haka mu zamanto masu ire-iren wannan shiri to sai ya zama mutane sun kasu kashi uku hatta a wannan al'umma cikin azumin ashura akwai waɗanda suka mayar da azumin ashura ko kuma ranar ashura ranar murna da biki da yalwata ma iyali da kuma baje koli har da ɗinki wannan ɓangare na farko ke sai kuma aka samu ɓangare na biyu su kuma kishiyan wannan ne ɗari bisa ɗari su kuma ranar ashura tana nan zuwa za a sa baƙaƙen kaya za a fara koke-koke ana ma'ana shiga cikin bakin ciki ko a yi ta kuka a yi ta yawo ana ihu ana kururuwa saboda ta yi daidai da ran da aka kashe Hussein lallai rasuwar Hussein radiyallahu anhu rashi ne babba a musulunci amma bai kai rashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko in akwai wanda ya cancanta a masa fiye da wannan bakin cikin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk wata musiba da za ta samu mutum musulmi babu musibar da ta kai rashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Anas yake cewa Anas radiyallahu anhu yana cewa kana al yawmul ladhi dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi al-madina adaa minha kullu shay yace ranan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina sai da komai ya haske a cikin gari. mu ma kanmu sai muka ga akwai canji yace walamma kana al-yawm alladhi tuwfiya fi azlama minhu kullu shay ce wallahi ran da ya bar duniya sai da komai ya koma duhu mu kanmu bamu iya gane mu waye ba saboda bakin ciki to wahayi ya manzo Allah ya koma zuwa ga Allah da inda muwa ta taso akwai wanda za su je su samu su kai koken su manzo Allah to yau babu dan wahayi ya kare babu wata mafita kuma sai dai ijtihadi amma da in ka karanta qur'ani baka gane ba zaka garbe aka ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya kaza me Allah yake nufi haka sabai yake ko in wahayi ya sauka ya ce to ku zo Allah ya saukar da wani hukunci ga abin da za ku to da ya koma ga Allah ne ya rage kuma ba komai shi yasa sun yi bakin ciki to wani akwai wani bakin ciki da ya kamata mutum musulmi yayi to amma addinin musulunci ba ana ginin shi akan irin wannan bane to kaga wannan bangare na biyu kenan bangare na uku su ne wanda suka zama tsaka-tsaki dama addinin musulunci wasaf ne zaɓaɓɓu fiyayyu shi ne Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna watan ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ay khiyaran udulan zaɓaɓɓu waɗanda suke adilai sai aka samu wasaf a cikin su kaga masu cin abinci masu bikin cika ciki masu waye wannan sun yi sakaci da yawa ba su ɗaura nan da muhimmanci ba ko kuma sun ɗauki ɓangaren biki masu baƙin ciki da kuka da ihu da kururuwa ko da zaman makoki da sa baƙaƙen kaya da cika da baƙin ciki da rashin cin abinci da yage kai da fasa kai da yanke kai da fitar da jini a jiki su kuma sun wuce waje to sai aka samu wasar su babu yabo babu fallasa su ba su wuce waje ba ba su yi sakaci ba sai suka riƙe wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kai shi shine mene azumi to in ka ɗauki ɓangare na tsakiya ka samu tsira kuma abin da ya fi dacewa ke kamar yadda za mu ji maganganun wasu daga cikin magabata yadda suka yi magana kai musamman akwai eh, <clears throat> ibn rajab cikin latsa'iful ma'arif haka nan maganar abin da ya shafi ashura da sauransu da mala ibn taymiya da sauransu duk sun yi magana akan wannan eh, ibn abil is al-hanafi mai aqidatul tahawiyya babban malami din nan yana cewa innahu lam yasiha anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi yawmi ashura ghayra saw babu wani abu da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar ashura in ba azumi ba haka yake fada in kun koma cikin aqidatu tahawiyya yace innamar rawafidu rafidawa kun san rawafid rafidawa me yasa a rafida aka ce ba shi'a ba yasa nace kun san rawafid akwai shi'a akwai rawafid arrawafid alladina rafadu ababakr wa umar arrawafid sune wanda suka ki abubakar da umar kuma suke zagin su suke tsine musu a shi'a sune wanda suke fifita kaunar ali to a cikin su yaka samu masu guluwi masu kai abin nan ha zagin sahabbai da kafirta su to wannan rawafid kenan to rafidawa yace innama tada'u al-ma'atam sun kirkiri ai mun ce kullu bid'atin dalala ibtada'u al-ma'atan sai suka kirkiri zaman makoki wanda suke yi na san ba garin da babu yan shiya ko wa izharul huzni da bayyana bakin cikin su yawma ashura ranan ashura li kauni al-husayn radiyallahu anhu qutila fihi saboda an kashe husayn a wannan ranar qala ibtada'a wabtada a ah-, jahalatu ahli sunna jahilai daga cin ahli sunna su ma sai suka yi nasu su kuma wai suna murna da kashe Husaini wasu daga cin nawasi sai suka mayar da ranar su kuma ranar farin ciki tun da wayancan suna bangin shi don muna murna shi yasa ce jahalatu ahli sunna izharu sururi wa ittikhazu al-at'imati wal ijtihad haddasa kulli akwai hadisan sa kulli da ba lam yasihu minhu shay wani abin da ya inganta akan hadisan sa kulli Ah, mutum ya sa kwalli ranar ashura ya ɗaura rawani ranar ashura ya fito ya shafa kan maraya ranar ashura ya sai abinci ya wadatar da iyalin shi ranar ashura ya cika musu ciki ranar ashura ko Wadan cika ciki ake kiransa ya ce wa rawar a haditha maudu'a fil iktihali wa tausi ake alal iyal suka rawaito hadisai da yawa na karya akan sanya kwalli da kuma wadata iyali ah, haka nan ibn rajab shi kuma yana cewa wa amma ma warada fi ba'dil ahadith min istihbab al za shigo cikin gida iyaye mata kasan ana lalle a ranar watan muharram ko ko ba yi ko ba ku sani ba masu yin lalle suna yi ne a watan muharram yace amma abin da aka zo da shi na wasu hadisai na kwadaitarwa wajen yin lalle duk wacce ba ta yi lalle ba yanzu daga nan zuwa kwana goma duk zaka ga duk sai ka ga lalle a kafafuwan ko da ba a biki lalle ado ne in zaka yi ado ka yi shi duk lokacin da ya kamata ba a rataya shi da wani abu dan haka <laughs> wal iktisal da kuma yin wanka da ado da yalwata iyali cikin ranar ashura ya ce fa kullu zalika lam yasiha minhu shay ba abin da ya inganta a cikin wannan ko daya qala harb wanda daga cikin almajiran imamu ahmad shine harb yake cewa sa'altu ahmada na tambayi imamu ahmada anil hadith alladhi jaa fi man wasa'a ala ahlihi yawm ashura falam yarahu shay'an na tambayi imamu ahmad ya matsayin hadisin na wayna yalwata ma iyali ranan ashura yace ba abin da ya inganta kai an san kuma waye imamu ahmad wa imamu ahli sunna wal jamaa na magana ka san waye imamu ahmad mana ibnu taymiya rahimahullah yana cewa lam yalid fi zalika hadithun sahihun anin nabiy sallallahu alaihi wa sallam ba abin da ya inganta hadisi mai inganci daga manzo Allah sallallahu wa sallam wala an ashabihi ko sahabbansa wala istahabba zalika ahadun min a'immatil muslimin babu wani daga cikin malaman musulunci da yace ayi haka to a na aka samu kaga an samo shi ne da son zuciya da ra'ayi shi kuma addini ba ra'ayi bane Ali radiyallahu anhu yana cewa law kana dinu bir ra'ayi. inda a ce addini ra'ayi ne ma'ana abin da ka gaya ma kyau shi ne ka yi addini yace la kana asfalal khuffaini aula bil matnin a'lahu da kasan kufi shi ya fi a cancanta a shafa ba saman ba saboda ina ke taka datti da kazanta sai a shafa kasan ai to sai manzo Allah sallallahu alaihi ce a shafa saman kufi wannan ya nuna cewa addini ba ra'ayi bane inda ra'ayi ne ai ka zo to ina ka sama akwai datti ne to me yasa ake shafa sama haka Allah yake domin duk abin da ka gama Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta shi daga Allah ne ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha da haka yace wala an ashabihi haka nan sahabban ma babu wanda aka rawaito daga gare shi wala ahadun min a'immatil muslimin wala rawa wala rawa ahlul kutubil mu'tamada fi dhalika shay'an littattafan da aka dogara a kansu al-kutubu sitta wal kutubu tis'a dukka je ka bibiye su ma'ana nake kutubu sitta in ga da bukhari muslim sunan arba abu dawud eh, nasa'i ibn majah tirmidhi ka kara da guda uku a malik sunan al kubra na baihaqi ko ka je ka haɗa su da musnad na imam ahmad sune kutubu tis'a ce ba abin da ya zo a cikin su da kuma da ne ake addini da sunna ai mutum shi kaɗai bai zai kirkira ma kanshi abin da zai bauta ma Allah a kai ba haka ana bauta ma Allah ne بالدليل بالكتاب وبالسنة duk abin da za ka yi na addini to za ka samu madogarar shi ne ko a littafin Allah ko suna manzo Allah sallallahu alaihi wa amma duk abin da ka duba ka ga cewa bai cikin wannan abubuwa guda biyu kuma bai cikin aikin magabata wanda suna gini ne akan madogara ta waɗannan abubuwan guda biyu to wannan abin sai ka ajiye shi ya ce la sahihan wala da'ifan shi da ya wuce waje ma ce ko hadisi da'ifi babu amma sahi akwai hadisai masu rauni amma dai yana nufa kutubu musulman nan babu babu rauni dan ba su kawo ba yace wala yu'rafu shay'un min hadhihi al-ahadith ala al-qurun al-fadila cikin waɗannan zamaninnuka masu alfarma daga zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin atba'u tabi'in babu wannan abubuwa kenan an zo da su ne bayan su har aka yi atba'u tabi'in babu wannan abubuwa shi yasa imamu malik rahimahullahu ta'ala yake cewa wa ma lam yakun dinan indahum fi dhalika alwaqti la yakunu dinan ba'dahu da abin da bai zama addini a wannan su ake kira golden ages of islam the three golden ages of islam shine shekara 300 farko na musulunci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekaru 63 da sahabbansa ya koma ga Allah sahabbansa manya-manya suka kare a tsakanin wannan daga shekara din nan daga hijira zuwa shekara 80 wannan shine zamanin farko sannan aka shiga zamanin tabi'ai da man ƙananan sahabbai suka girma aka samu tabi'ai sannan aka samu atba'u tabi'in wanda suka riski tabi'ai ba su riski sahabbai ba wannan zamanin ba a taɓa zamanin irin su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafificin mutane gaba ɗaya cikin wannan al'umma yace qarni wanda suka yi zamani na sannan wanda suka biyo su sannan wanda suka biyo su shi yasa duk abin da bai zama addini a cikin irin wannan zamani ba to bai zama addini bai zama addini da haka maganganu suna da yawa akan wannan kenan kaga ya nuna mana cewa lallai waɗannan abubuwa ba daidai suke ba to waɗanda suke ɗaukan shi ma'ana makoki da sauransu su ma ba su da madogara madogararsu babban abin da zai ce ma an kashe hussein ranar ashura a karbala babban abin da zai gaya ma ne to an kashe Hassan kafin Hussein wanda ya tabbata cikin eh, ruwayoyi masu inganci cewa Hassan radiyallahu anhu guba aka bashi ko to shi ma ai an kashe shi me yasa shi ba a masa saboda bai mutu ran Ashura ba kenan mutuwa daban su a wajen su ranar Ashura daban abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ranar Ashura ai an samo ta ne daga wa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce ana koke a ranar Ashura ayi zaman makoki ayi bakin ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi tun farko tunda inda addini ne domin matsala da malamai suke kawo shin ya halatta a jinkirta bayani akan lokacin bukatarsa hal ya juzo ta akhirul bayani an waqtil haja shin sahabbai suna sanin suna da damar su tambaya cewa suna da buƙatar su san cewa za a yi wannan makokin ko ba su da buƙata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da buƙatar su sani ko ba su da buƙata to ya gaya musu ko bai gaya musu ba to haka in ka ce ya gaya musu sun ki akwai tuhumar sahabbai in ka ce abu ne da shi annabi bai sani ba kai daga baya ka zo ka san ya kamata a yi wannan to ka nuna ka ba annabi sani kenan sayan biyu ne babu na ukunsu ko dai ka fa annabi sani ko kuma kana tuhumar shi ya ɓoye wani abu da ya kamata ya bayyana bai bayyana ba kaga duk wanda ya faɗi ɗaya daga cikin biyun nan ko ya shiga cikin hasara ka ce kai ka fa annabi sani ko kuma ka ce ya ɓoye wani abu da ya kamata ya bayyana ma al'umma ai da zai bayyana da ya bayyana masa saboda haka hanya mafi kubuta hanya mafi tsira ita ce wato hanyar manza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lallai kyakkyawan abun koyi da za ku samu wanda in kun bi shi za ku samu tsira yana ga manzan Allah sallallahu alaihi kuma shi yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di abdu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathati al-umur wannan ya cikin muhdathati al-umur wa iyyakum wa muhdathati al-umur ina muku kashedi da duk abubuwan da ake farar da su kowane abu ne wa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad duk wanda ya farar da wani abu cikin wannan fi amrina ai fi hadha ad-din a cikin addinin musulunci kenan addinin musulunci red light ne in kana tafiya ka ga wata jar fitila ta tsaya ma a mota me take nuna ma cewa kakka ta to ka'idoji bauta da tsari na addinin musulunci na ibada al ibada mabniyatun ala at-tawakkul ka'ida shine ibada baka bauta ma Allah sai abinda Allah ya ce ka bauta mishi da shi da haka ne haka kawai da ni da akramaka Allah ala Sheikh Muhammad Sani ba mu isa mu zo mu ce to daliban da suke zuwa masallacin nan mun kirkiri wata ibada da za mu dinga yi duk rana kaza ba wallahi ba mu da ha saboda addinin Allah am lahum wa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi ko suna da wasu ne wanda suke shar'anta musu addinin ba ba Allah ba haka mu zaman to masu kiyayewa masu taka tsantsan dan haka bangare guda uku ne bangare daya su ne suke kan daidai na sunna ɓangare ɗaya sun yi kuskure amma laifinsu bai kai na waɗancan ba don to shi kenan ashura ta wuce ko kana da kuɗi ba za ka yi lauta mai iyalinka ba <laughs> shi ne abinda za a tambaye su zuma shi kenan in ba ranar ashura ba ba za ka dafa kan maraya ba ba za ka tausaya masa ba in ba ranar ashura ba ba za ka sa kwalliya idanka ba to kaga waɗannan sun yi sakaci da yawa jahilci ne abubuwa ne na jahilai sai suka wuce iyaka shi yasa mai hikima yake cewa shahrul harami mubarakun maimunu wa sawmu fihi mudha'afun masnunu wa thawabu wa thawabu sa'imi sa'imihi liwajhi ilahihi fil khuldi inna inda malikihi mazlumu yake cewa lallai shi azumin alharam ba ma'ana almuharram kenan yace mai tarin albarka ne kuma mai yawan lada kuma yin azumi a cikin shi ana nannan shi ana rubanya ladansa kuma ladan mai wannan azumi ladan shi yana wajen Allah madaukakin sarki kuma yana nan mala'iku sun tsare mushi shi sun rubuta ta haka kai wannan azumi kuma sunna a cikin wannan azumi abin da ya tabbata shine farko ka azumci rana goma wannan ittifakan ba wanda ya tsakani akai ranar goma ga wata yin azumin shi don haka duk wanda ya azumin ashura ya sauke abin da yake na sunna ne a kansa sai dai kana son ƙari akwai ƙari mai kyau shine manzo Allah sallallahu alaihi wa da da yi kwaɗayi yake cewa da in titu idan kadini da la asuman mannan tasia shi yasa aka samu tasu'a da ashura Ya ce in Allah ya raya ni har zuwa baɗi to zan haɗa da tara sai kuma bai kai baɗin ba Allah ya rayuwarsa bai kai baɗin ba don manzan da sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ne cikin wata rabi'ul awwal to kaga rabi'ul awwal aka yi rabi'ul thani jumada ula jumada aka rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'da zulhijja sai muharram yanzu kenan muharram din wannan shekarar ya wuce ya ce in na kai baɗi zan yi tara da goma sai Allah bai kai shi baɗin ba kenan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi kwadayin aikatawa ya nuna cewa abu ne mai kyau saboda haka in kana so ka yi muhalafatil yahudi ko sai ka haɗa tara da goma wasu malamai suka yi ƙari suka ce alal istihbab cikin kwadaitarwa kun ga ko akwai farilla akwai sunna akwai mustahabbi ko wani alal istihbab ne ba ba tilas bane suka ce ka hada hadda na sha ɗaya saboda akwai hadisin yawman qablahu wa yawman ba'du amma yana da rauni ko amma inda yake aiki shine aka ce inda aka samu sabanin ganin wata wasu sun ce goma ga wata ranar alhamis wasu sun ce goma ga wata ranar juma'a to kaga goman ta zama biyu to suka ce dan ka fita cikin sabani sai kai yawman qabla huwa yawman ba'da huwa alal istibab wannan bil ihtiyab kenan kaga kai ka toshe gaba ka toshe baya ko ka fita cikin sabani duk da yanda akai kai tara da goma <laughs> ba yanda za a ce ba kai tara da goma ba so dan ka fita cikin sabani kaga shikenan ka yi tara goma sha ɗaya to duk inda ka yi in waɗannan goma ne can abin in na tara ne daidai ka yi tara da goma in na wancan ne ma ka yi tara da goma shi ke nan to ka fita cikin saɓani amma dai wannan wata fatawa ce amma dai abin da yake kan mutum na sunna shine abin da fi shine a tasi wal ashi tara da goma don shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadayin aikatawa idan baka iya yin tara da goma ba yi na ranar goma to da wannan kaga ka bi sunna wallahi ba abin da ya kai bin sunna daɗi kuma ba abin da ya kai bin sunna sauki yanzu wa ya fi sauki a cikin ukun nan wanda yake sai ya yalwata ma iyalin shi wallahi ne sai ya je ya yi awon bashin awo kafin ya zo ya yalwata iyalin nasa to an azumi za ka yi ba ba ka bukata wani abu dama riƙe baki za ka yi kaga sunna ta fi sauki a ciki to da kuma ka je ka zauna kai ta rusa kuka tun safi har bayan da asar ko kai ta kewa gari kana yawo da bakaken kaya kai baka huta ba mutane ba su huta ba ko da kai da mutanen duk wanda ya huta kai iyalanka ba su ga farin cikinka ba wai akwai ran da za a ce musulmi a cikin bakin ciki ai Allah cewa ya qul fadlillahi wa bi rahmati fa bidhalika falyafrahu in kuka ga falalar Allah da rahamar Allah da kyautar Allah sai ku gode ma Allah ku yi farin ciki ku yi murna to kaga irin wannan rana da har Allah madaukakin sarki ya tsarar da wani annabin sa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara karfafa mu da cewa mu azumce ta har Allah ya kai ka kasa fai wannan ranar me ya kamata kai sai kai farin ciki ai ba inda aka ce a zauna a wannan bakin cikin kuma bakin cikin ma bai tsaya a nan ba wasu har makami suke dauka suna fasa jikin shi za ku ga ana saka a wasu tashoshi wasu su fasa jikinsu wasu su kona jikinsu wasu su taka wuta wasu su gani abubuwa na barna ina aka ce ayi wannan ai tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabat wanda dai suka kashe Husainu kai baka da alhakin su tsakanin su da Allah ne duk abin da Allah zai musu Allah ya mai zai musu ko saboda haka mu haƙƙi a wajenmu shine mu kaunace su lalle mun yi bakin ciki da mutuwarsa duk wanda ya san cewa jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi albishir da aljanna tun a duniya yace al-Hasan wal Husaini sayyida shababi ahli aljanna da Hasan da Husaini sune kama shugabannin samari a gidan aljanna sai aka kashe shi lalle zaka ji bakin cikin wanda yazo ya taba annabin Allah ko ya taba dangin annabin Allah kowaye shi ko to amma ba ka zo ka tara sahabbai kai ta zagin su ba dan ranan za a ɗebo wasu littattafai ne in ka ga abin da ke cikin littattafan na wallahi ba za ka iya zama ba na san da yawan mu ba a jin larabci ne fiyasa amma da za ka iya karanta abin da ke ciki ba za ka iya kaiwa karshe ba za a tsine ma abubakar za a tsine ma umar za a tsine ma aisha za a tsine ma hafsa za a tsine ma aisha za a tsine ma muawiya za a tsine ma yazid za a tsine ma ba wanda ba a tsine ma kowa da kowa kawai wannan bom ne mai ganganewa ko eh ko ato in an taba abokar waye rage kuma in aka taba umar waye rage kuma in an taba aisha waye rage to su ne fa ake adawa da su a wannan su ma abin ya shafe su a wannan rana a yi ta kuka a yi ta kuka a yi bakin ciki a cire kwalle a ba abin nan ka rasa ma menene addini ba inda kuka yake zama addini kuka yana zama addini ne in kai kuka na tsoron Allah me ya kuka na tsoron Allah wa rajulun wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina da mutumin da in ya cebantu shi kadai ya ji tsoron Allah ya tuna Allah hawaye suka zuba to sai kaga ya shiga karkashin inuwar ƙarƙashin Allah ranar tashi a kiyama kaga anan kuka kai amfani amma ka zauna kana kuka annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya rasu ya fi kowa me yasa ba za a yi wannan kukan ba ko sannan alhassan shi yake gaba da hussein ba ma 'yan biyu bane fara rana ɗaya aka haife su shekaru ne a tsakaninsu shi ya riga rasuwa ai kuma shi ya riski wani bangare na khalifancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karasa watanni shida da wasu kwanaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khilafatu ba'di 30 khalifanci bayan na shekara talatin ne sai na abubakar radiyallahu anhu ya shekara biyu umar ya shekara goma sha biyu in ka hada nawa kenan sha hudu sai na usman ya shekara goma nawa eh ishirin da hudu ali radiyallahu anhu ya yi shekara biyar da wani abu nawa kenan ishirin da tara da wani abu alhassan ya ƙara sa to me rage ai kalifanci a gare ce sun mai kunu mulkan sai mu auye fara sarauta yallahu anhu wa arda mu dukkanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuhibbuhum wa nuhibbu ahlahum wa nubghidu man yabghudahum duk wanda yake kyamar su mun kyamace shi wanda yake son su muna son shi wanda yake adawa da su muna adawa da shi Saka wannan shine abin da ya kamata mu tsaya akai da haka mu a wajen mu dukkan su bayin Allah ne na kwarai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi laifi a cikin su ba ruwanmu da laifin su Allah ba zai tambaye mu ba kuma mutum ɗaya a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo ana maganar Umar ibn Abdul Aziz aka ce ya matsayin shi da Muawiya me yake gani akan Muawiya yace wallahi kura kura ta dokin Muawiya radiyallahu anhu da ya taka ta tashi kurar da ta shiga hancin dokinsa yace wallahi ta fi Umar ibn Abdul Aziz ba ma Muawiya ba yace ƙorar dokin da ya taka ta tashi yace wallahi ta fi Umar ibn Abdul Aziz to kai dan bayan bayan bayan bayan banza ma akan me ka zo ka taɓa wasu abin nan ba ka ma cikin lissafi ba wallahi ba ka ba zai inda za ka yi ba waɗannan Allah ya musu shaida shaidar da in ka ƙi kaso tana nan a littafinsa rabu Yallahu anhu maradu an ko للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله أولئك هم الصادقون الله نبدا بانين بدا والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خزافة ومن يشع نفسه فأولئك هم المفلحون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 wallahi na rantse da wanda raina ke hannunsa inda ɗayan ku zai zo ya mai dutsen uhud ya zama zinare gaba ɗayansa ya ciyar da shi sadaka bai neman komai sai ladan Allah bai kai mudu ɗaya na hatsi na sahabi ba to akan me zaka zage su mutane ne da sun riga sun kai inda suka kai kenan wannan kukan ba kukan mutuwa Husaini bane kukan zagin sahabbai ne shine asalin abin ana fakewa ne da guzuma don harbukan sana shine kawai magana amma ba wani abu bane don haka wasu kasidu za a yi ta karantawa na zage-zage na batance-batance. batance haka ne kai haka ka gama mafi sauƙi a ce masu cin abincin nan tun da su abinci suka ci a wanda ya ci abinci bai zagi kwa bai dai wasu zagi shi abinci kawai ya ci bai yi zagi ba bai yi batanci ba to shi mai nasa kai to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gargajiyan mu akan addinin musulunci muna roƙo Allah madaukakin sarki abin da yake daidai ne na sunna Allah ya tabbatar da gargajiyan mu akai Allah ya ƙara mana san sunna da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa Allah madaukakin sarki muke roƙo ya ƙara daukaka darajar su Allah madaukakin sarki ya ƙara haske a gare su ina roƙo Allah madaukakin sarki ya sada mu da su a ranar da zamu sadu da shi ranar tashin alkiyama ya sa mu sha ruwan alkautara tare da su ya sa mu shiga aljanna tare da su ya sa mu yi ziyarce ziyarce tare da su mu gan su su gan mu mu so su su so mu kuma mu ki wanda suka ki subhanakallahumma اللهم hamdika أشهد أن لا illa anta أنت أستغفرك وأتوب إليك haske da waɗannan gwalagwalan kalmomi masu albarka wanda malam ibrahim george kuma malam ibrahim tafi kamar da kuma aliyu shirin da kansa don mun kula da bayanan da malayin gaskiya suna ɗauke da ma'anuna masu tarihi jama'a farko idan kuma kula da mawuzi da ya tattauna da mu a sabon shekara sosai amma kamin ya kusa sai ba wani ilimi na godiya kan nemomin da Allah ya mu kamar sai ka san Allah ya maka ni'ima sannan har za ka yi za ka yi wanda wannan ba karamin mawuri ba da gaskiya mafi yawan rayuwar ta tafi muna da karancin godiya muna da karancin godiya ga Allah kan ni'imomin da ya taimaka ko yake mana ko muke tare da su sannan muna da ƙarancin godiya kan ni'imomin da mun kawo kan mutum mutuna kila ta wani hadisi a nan ke cewa la yashkurun la man la yashkurun na. Eh, bai gode ma Allah wani bai gode mutane ashe samun godiya zuwa da mutane yana da alaƙa da gode ma shi da Allah ya mutu idan ɗan adam har bai gode ma ni'imar da Allah ya mashi fito yana da wahala idan wani shi wata ni'ima ya gode wanda la'alla kilan karancin gobe ya haifar da yanayin da muke ciki za ka da cikin matakai na gyara na samun sauki a rayuwa mai amfani da wannan da ke saboda ya musa ta tsakanin idanu da gyara da zama masu gudanar da mu samu fita cikin yanayin da muke ciki abu na biyu zo tsakiya ya hankali hankalin dangane da yanayin tonar sabon shekara da faɗawa wannan da ya kamata mu kula da kuma wannan da kamata a wani ƙarshe shi kulle mu da wani wani da muhimmi ya ja hankali ƙarƙashin wannan abu yana mu sabon wannan wanda ta yi mai da inda aka wani shi idan mutum da imani ne ji kamar an kare mashi addu'a da wasu sun ɗan fara kasa wanda ka ɗauko magana kan sahabbai aka ɗauko abun kawalar su abun son su wanda suke fatan samu da su sai ka ga su ma masu allura wanda alama ce ta imani na amadi sahabi ka ji daɗi ka yi murna ka yi farin ciki ka ji amadi masoyanka wanda kake fata Allah ya tada kai tare da shi a cikin aljanna a ƙarshe muna fatar abubuwan da malaye a ya karar hukumomi allah ya mu ya damu da su wadannan bayan da masu albarka bayan ka muna godiya kwarai da gaske da wannan ziyara da kuma waɗannan gudagudan kalmomi da wani ya bamu muna fata Allah ta saka da ni shi kwana cikin yadda kuka zo cikin kwanciyar hankali da cikin nasara Allah shi mai kuka gida lafiya ina cewa kuka gida mai kuka ta lafiya sai muna fata insha Allah lokacin ziyara ta ɗan ƙara jagewa irin haka ɗan rika jagewa na ɗan ba da irin wannan gudun ba don kira da ke muku ya sha kawo ziyara amma da ya gani man mafiyar ziyara da yake kawa za gaba kwana yake sai ga dai da an zo an ɗan gaisa sama sama sha biyu yau da ya ke sa a ta samu ziyara ta sha ta kwana to in sha Allah muna fata ƙara samun irin wannan ko kun ji irin bayanan da kuma a ba mu ba mu da ba mu da shi ba ne ba mu jima a can garin jau yana cikin manyan limamai masu da'awa da sauransu da fata da Allah ta albarka haka a ƙarshe na ganin sai yan sanarwar da suka rage wani a can